Menene tasirin da rashin girmama kason mata yake kawowa wajen ci gaban ƙasa? A matière la participation de la femme, l'implication. A game da batun ci gaba, shigar mace da rawar da mace ke takawa suna da matakar muhimmanci akan dukkan fanoni na ci gaba. Mun gani akan fannin tarbiyya idan mace ta kai wani matsayi na ilimi, dukkan 'ya'yanta na samun kiyayewa daga matsalar lafiya, matsalar tarbiyya da sauran matsaloli da ke iya biyowa baya. Ana gani sarai ko a game da batun shagoranci, tarihi ya nuna cewa a wurare da dama mata su rike mukammansu yadda ya kamata ba wai ana nufin maza ba su rike mukammansu da kyau bane ana nuna cewa su ma mata na da matsayi daidai da na maza musamman da yake zancen dokoki da kaso ne da suka ba su hakkinsu na cewar a ba su wannan damar tafiyar da ayyuka idan suna da karancin wakilci menene tasirin haka A gani na dole a ci gaba da kokowa domin haƙƙi kwato shi ake yi. Mata da maza masu kishin mutunta hakoki na ƙasa da ƙasa ya kamata su haɗu domin a tilasta wajen ganin wannan kaso ya tabbata. Wannan kokowa ce mai zafi har zuwa lokacin da aka cimma sakamako. Nan da shekaru ashirin baya ba abu ne mai yiwuwa ba ko kasan mata babu an same shi an saka shi a cikin tsarin wata doka a sakamakon kokowa ne kuma ya kamata kokowar ta ci gaba har lokacin da za a mutunta lokacin kason. A yau ana iya cewa an girmama wannan kaso a majalisa inda mata sun kai su 48. me haka zai iya canzawa ga ma'aikatar. institution Idan muka ɗauki ma'aikata kamar majalisar dokoki, da dace ta ɗauki dokoki da ke tsara rayuwar illahirin 'yan ƙasa, yadda mata ke kallon lamarin ya sha bamban da yadda maza ke fahimta. A lokacin baya, maza ne ke yin tunani da sunan kowa, kuma wasu muhimman batutuwan da suka shafi mata ba a la'akari da su. A yau, kasancewar mata a wasu mukammai, musamman na iko kamar matsayin shugaba da sauransu, za su sanyawa a kula da batutuwan da suka shafi yi mata mata kaɗai ne idan suna tattaunawa tsakaninsu za su iya tantance batutuwan da ke damuwar mata a rayuwarsu kuma idan ta kai kirkira doka a game da su su ne ya dace su ɗaukaka su don a ɗauki dokokin da za su kula da al'amuran da suka shafi matan.